الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan dangin yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai irada amincin Allah tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abdullah farin jaka da kake daga Allah ina farin cikin kasancewa ta a wannan babban masallaci na Abdullahi bin Umar a wannan unguwa ta bubbugaje a jihar Kano a karamar hukumar kumbotso a wannan rana mai albarka don munasaba ta samun karuwar aure ta dan uwa cikin ɗaliban ilimi a dan malam abba wanda gobe insha Allah baraka ta'ala za a daura masa aure wannan lecture ina jin yaro nan ya kai wurin shekara biyu daga yata ta yana ta bibiya na ce mai sha insha Allah za mu zo inda Allah ya sa akwai rai da lafiya da lokaci to Allah saka mai da alkhairi da kokarin da yayi kuma Allah ya ba shi lafiya zaman lafiya shi da amaryarsa waɗanda ba su samu dama ba Allah ba su ikon yi ya kamata a samu yan agaji a sa a cikin mutanen nan in ba ka su bari mu je karatu ku sa yan agaji su tsaya a cikin su kawai in ba ka su bari mu yi abin da za abin da za a tattauna a kai shine abu da yake da alaka da samari matasa wajen illa da kuma lalata musu tarbiyyarsu da kuma zamantakewarsu shi ne abin da ya shafi harkar shaye-shaye da illolin shaye-shaye da tasirinsu wajen gurɓata tarbiyyar matasa wannan shi ne topic ko shi ne mawuzuri da za mu tattauna a kansa a wannan zama sannan kuma za mu yi nasiha ga ma'aurata a ƙarshen sha Allah tabaraka Wata Allah. idan an ce shaye-shaye yana iya ɗaukan ma'anar mu'amala da ƙwayoyi ko kuma mu'amala da dukkan wani nau'in kayan maye ko da ba ƙwaya ba da abin da zai iya bugar da mutum ya sa masa maye kamar wiwi tabar wiwi kamar shan shirisho kamar mu'amala da wasu lemuka na zamani a hada wancan da wannan ya bayar da wani samfuri na bugarwa kamar shan giya shi ma maye ne giyar kala-kala ce akwai giya ta kamfani ta bature wacce take cikin falba wanda ake sa kuri a saya ko a baka kyauta ka da yan uwanka in giya akwai giya wacce take ta burkutu ta gargajiya wanda a cikin gidaje ake yin ta a cikin tukwane ko dai giyar dawa ko giyar masara da ake yi ko kuma wani nau'i na wato tsirrai da ake hadawa a giya da shi zamani ya kawo ga wasu suna amfani da abubuwa da yawa da za su bugar da su ba wai giya kadai ba kama abin da ya shafi shakar ruwan kwata yashi irin na kwata ƙasar kwata sai mutum ya je ya ɗebi kasan kwata ɗin nan sai ya kulle a ainihin wato tsumma sai ya sa a hankinsa sai ya rinka shakarsa kamar yadda ake shakar angul ko da waɗanda suke amfani da kututturen dawa su je su jika shi ya riɓe su masa abin da za su yi mai su sha don dai su samu wato satisfaction biyan bukata na bukuwar akwai wanda suke amfani da fura da nono masu bugu a rubar da ita a ajiye ta ta kumbura ta yi kumfa ta yi tsami idan aka sha ta sai ta buga. wannan wani nau'i ne na kayayyaki na ma'aye da ake amfani da su a gargajiya ko a zamani akwai irin gam da ake amfani da shi na manne takalmi wani mai kanshi ko na manne kafet yana shi ma yana fitar da wannan kanshin ko in mun fassara shi da kanshi ko wani sansani wanda shi ma 'yan kwaya suna amfani da shi wajen bugar da kansu sai mutum ya je kafa kansa a kai ya rinka zuka yana shaƙa in ya shiga masa kwakwalwa ce ya bugar masa da ba da tunan shi ya ji hankalin to daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo bayanin giya yace ce alhamru ma kamar al'akla ita giya ita ce abinda aka shata ta canja hankali ba wai sai ruwan giya kadai ba duk abinda aka sha ya canja mutum tunani ya bugar da shi sunansa giya ko ta burkutu ko ta kwalba ko ta burwaiwai ko ma me da ka sani inda ya bugar ya zama sunansa alkhamr shi sa ya ce a kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram duk wani abin da yake bugarwa sunansa giya ina fatan yan uwa su fahimci wannan karka je ka zagi dan giya kawai ka manta da mai shan wiwi din unguwarka shi ma dan giya ne dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr dukkan abin da yake bugarwa sunansa giya wa kullu khamrin haram kuma dukkan wata giya ma'ana abu mai bugarwa to haram ce giyar yanzu zamani ya zamanantar da ita musamman mu ɗauki misalin ta bature muna magana ne akan kayan maye da shaye-shaye da tun muna yara mu abin da muka san giya za ga wasu manya-manyan kwalabe ne dogaye koraye katuwa kwalbar giya da ganta za gane irin wadda da da ita ake auna man gyada ake auna manja ake auna kaza doguwar kwalba koriya katuwa wanda za ka sha har ka rage to yanzu ba ba ita kadai ake ba kala-kala ce ta fi bida adadin kwalabai na giya bila adadin sai ka je shagon giya za ka tarar da inda suke shan giyan da gaske za ka tarar da giya ta fi dari talata kwalba kwalba kamfani kamfani wanda suke sarrafa ta kamar yanzu lemo za ka iya faɗan adadin lemuka to haka giya ma ba za ka iya faɗan adadin giya da ake da shi ba lemuka irin na gwangwani ɗin nan lemo na gwangwani wanda ake ɗan ɓalle kansa fut ya ɗan fut da gas a ɓare da ɗan alminin a samansa da abin da muka sani lemo ne ake yi to yanzu a cikin giyoyi na zamani akwai waɗanda aka yi su exactly irin wannan lemuka da gwangwanin ina yin wannan bayani ne nan saboda ka nutsu ba mamaki ka je wani guri ka ga wata wani gwangwani ya burge ka ka ce bari ka je ka saya to ba mamaki giya ne an taba gayyatar wasu mutane manyan mutane suka tafi wani taro can kudu wajen wani abokin harkar su kasuwancinsu zai yi aure ya gayyace su irin a nuna ana tare da shi suka je kuma za a kwana aka kawo abinci kala-kala da naman kare da na alade da na kaza da na tinkiya da na akuya da na talo-talo da na agwagwa da na komai ma dai a da biki ne na wadata da tsire da balangu da fefe da fefe cikin ko kicin kuke cewa ko me ban sani ba duka kala-kala sannan lemuka sai aka kawo aka cakuda da lemukan da kuka sani na gwangwani din na kala-kala sai kuma aka hada da giya ciki suna nan gwangwanayin wani da ya zo sai ce kai wannan shi ne sabo-sabo ba mu da shi a can ba mu da shi a arewa suka ta ɗiba tunda su su sun sani su kafiran sun sani a cikin musulmi akwai yan giya akwai masu shan giya kuma ba wai wani abu ne common a wajen suna shan giya akwai manyan mutane za ga mutum babban mutum ne gashi ana girmama shi ana gaishe shi ana kaza amma dan giya ne kai ne da kake karanta qur'ani kake karanta hadisi ko kake kaza kake kake kyamar giya din saboda suna bugarwa ku saboda kayan maye ne da haka suka sha wannan abun da sunan lemo suka sha wani ma har da karawa duk suka zazzaba wani a cikinsu shi bai sauka shi ba malam kafin su gama cin abincin nan sun fara gyangyari ka tsawo haka ka tsawo shi kenan sai suka bugu duk suka faɗi suka kama bacci a wurin duk sai suka bugu sai wani a cikinsu wanda bai sha ba sai ga shi ba abin da ya same shi ya ta tashin su ya ga kowa ya tashi sai gan shi a guje sai ce wannan abin duk yadda aka yi giya ne mutanen suka ba mu laka su sun baku saboda wanda yake da sha'awa ya sha a nan a kasar mu a arewa wani dan uwa zai yi aure yace yana da abokanai kafirai waɗanda suna harka da su ya bugo min waya yana min fatawa yace abokanai sun ba da shawara a bikin nan ya kamata a siyo giya ku ji ba wannan fa ci gaba ne na mai irin na mai rijiya na mutanenmu ya kamata a siyo giya a kawo a cikin wannan biki saboda ai wasu da ce a ah, to ya za ka gani to baki ba kai satisfying ɗinsu ba su ba su damu da nemo ba su giya suke sha tun da kaga ya ce su ka sai musu kaza sai wani ya ce to ai haka ne sai haɗa da naman kare ma duka gaba ɗaya tun da za a siyo giya duk dai ba haramun ba ne ba to abin da nake son kai ku gare shi saboda lalacewar mutanenmu sun kai ga yau idan za su yi taron biki suka gayyato wasu daga cikin baƙi ko na makamanci wannan wallahi malam har giya suna siya su saka a cikin lemuka a cikin kayan shaye-shaye su kawo mutum musulmi ya sai giya wai don ya burge bakonsa da ya gayyato shi wani iyazu billah ko irin reception reception din nan da ake yi ai an gayyato wannan nan baki ne don su ma a biya musu bukatar su idan an zo rarraba wasu sai a raba musu lemo wasu kuma a raba musu giya yanzu inda za ka je sabon garin nan mu yanzu a nan kano inda ake sayar da giya a kano shine unguwar sabon gari akwai shagunan giya barkate ana kuma shigo da su abinda zai baka tsoro akan makallawo da yawa in ban ce majority mafi rinjaye ba da yawa waɗanda suke shanye giyoyin da ake shigo da su kaga kafirai ne masu sai da giyan nan ban dai san musulmi mai sai da giya ba akan ban sani ba amma wallahi majoritin waɗanda suke shan giyan nan ko da yawa daga cikin waɗanda suke shan giya nan musulmi ne za ka ga mutum ya shiga da motarsa ya wanke rigarsa ya je zauna kan teburin giya a kama ya shanye ta in kuna shiga gurin da daddare za ku sha mamaki kuma sakewa suke su barnarsa saboda yawanci mutane ba sa shiga wannan guri da daddare in ba wanda larurar sana'a ta kai su ba To idan har kuna zagin samarin da suke cikin ku a ku suna shan kwaya to akwai manya-manyan mutane a gidanku a gidajenku ko a ku wanda su kuma kayan mayan da suke sha mai rijista ne mota suke bugawa su zai su sha wuta wallahi akwai matar da take ce mini wallahi malam mai gidanta kullum ne in Allah ya so da sai ya fita ya je ya sha wuyan nan kuma direban su yake dawo da shi a buge ya fita ya je ya shawo giya na da yana da 'ya'ya yana da mata yana da iyali har da jikoki ta ce wallahi in an dawo a buddin motarsa yana da irin wheelchair dinnan ta asibiti wheelchair ta tura marasa lafiya da haka idan ya sha yayi tatil ya ta narke masa direban sai yake zuwa ya rungumo shi ya jefa shi a kujerar baya idan an zo sai ya karkato shi ya shigo da shi gareji sai ya sako da shi ya ɗora shi akan wannan kujera sai tura shi sai an gina masa ita falo sai an gina mata wato shi falo haka za a jefar da shi ita kuma ce ta mirgina shi sai ta kai shi gadansa ya kwanta haka zai tabbaci da zai tashi ba sai sha biyun dare sai sha biyu na rana ba magana fita sallah asuba wannan musulmi ne matarsa musulma ce wai fatawa take yaya hukuncin zamanta da shi ta ce yaran gidan sun sani a buge yake damuwa a buge da haka masu shan kayan maye fa suna da yawa ba yara 'yan cikin unguwa da suke ɗauke-ɗauke ba a'a akwai manyan mutane ma da suna shaye-shaye akwai waɗanda ma gabanni ne jagorori ne an san su abokanansu sun san su manyan mutane 'yan uwan sun san kai da Allah rabu da wani ɗan giya ne wasu ma za ka ga suna da wata kujera mai ƙarfi ko suna da wani matsayi watakila ma ana liƙa su ana cewa sai sun yi baka san ɗan giya kake liƙa kana cewa sai yayi ba da haka in za ka yi zagin to ka san da wa da wa za ka zaga na'am wa'azi ne muke muna bayani akan shaye-shaye a cikin al'umma to yanzu samuwar irin waɗannan manyan mutane suna shan kayan maye a cikin al'umma yaya za a yi a ƙarar da matsalar kayan maye da shaye-shaye a cikin najeriya zai wahala wanda zai kafa dokar ya ce kada a sha ɗin shi ma yana sha a ƙasan nan akwai wasu za ka ga jami'an tsaro ne amma sanannu ne a kan shan kayan maye ba mamaki watakila wani jami'an tsaro ya tsaye da kai a hanya a mota yana cikin ɗinka je yana warin giya ko ya zo ya taimaka hauka wani ya ce ya zo yana tafiya da mota wata rana sai ya ga ana kukin din bindiga sai ga wani yana lau lau lau yana kakakat kakakat kakakat yana waya pakam pakam pakam sai wani ya ce kai wannan fa abu yake zai sake mana kunamar bindiga wannan jami'i ne na tsaro kuma kowa ya sani yanzu a wasu daga cikin gidaje ko barikoki na jami'an tsaro a ƙasar nan akwai mami market in an ce mami market mu a wajenmu shine ina wajen shan kayan maye da taba da wayewa da sauransu wannan sananne ne waɗannan su ne masu yin dokar su ne masu cewa masu kare dokar kuma gwamnati ta yi doka tana da wata kungiya ko ma'aikata ndlea ko ko ba ka bane ba wannan hukuma ce da take yakar kayan shaye-shaye da maye da sauransu so kaga ina daɗa maimaitawa in har za a kama masu shaye-shaye ba to za a kama da yawa ita wannan giya da kuke ji ana fada giya giya an sarrafa ta an caccanja ta ta hanyar sifofi kaloli da dama yanzu akwai giyar da wallahi kwalbata bata wuce wannan biran ba akwai wadda kamar biran nan take kaga wannan biran to kamar haka take yar kaɗan sai biyan bukata kaɗan ce amma da kaɗan kurɓe ta sai biyan bukata akwai wanda haka ake kaga biran nan sun yi haka bat ya balle ta zai iya soke ta aljihunsa kai kana nan ko dan hizba ko wani jami'i ka tsaya kana ta leƙa da toci mu ga motarka me ka shigo da shi sai ya ce maka biruka ne ba shi ganin ba akwai wacce take siffarta kamar biro take da haka da ya sa ya balle ta bat ya cire kan sai ya tsotse ta sai ya jefar kawai ya za ka yi da shi Allah ya saka hukuma ta hizba mu dai a nan Kano na sani cikin manufofin samar da izuwa shine a hana shan giya a Kano da kayan maye to amma abin tambayin shin hizbar tana da ƙarfin da za ta yi wannan kuma an ba ta wannan fawar da za ta yi wannan tana iya kama motocin duka akwai motar da ba za ta kamu ba wala ba ta kamu ba akwai wadda za ta iya kamuwa an ta marar galihu to nan kuma kaga hukuma ce ya kamata ta tsaya ta yi da gaske a daina ƙarya a daina siyasa a kan abubuwa da yake da alaƙa da addini in an hana an hana yanzu mu mutanen nan da muke zaune da su suke odar giyan nan suke kawo ta mu a jihohinsu wallahi al'azimu sallah inda za mu yi sallah ba mu isa mu yi sallah ba wannan kowa ya sani akwai wani yaro da ya ce mun ga munan a jiha kaza yau shekara ta kaza muna sana ya ce wallahi malam duk da za mu yi sallah sai dai mu shiga ɗakin kwanan mu mu ɓuya mai sallah amma wallahi ba kai ta kai sallah ko a kasuwa ko a shagon kawai kai a fili wallahi ba kai ta a najeriya ne ko wallahi ba kai ta kai ba amma mu kuma nan zai shigo da duk abin da ya ga dama ya miƙe kafa ya abin da ya ga dama ya kawo abin da ya ga dama majoratin kayan maye da ake shigo da shi na giya ne ina magana giya ba su sauran wiwi da sauransu ba waɗanda mutane suke shigo da su kuma daga an sani an san dilolin an san shagunan giya an san waye da sauransu to muna kira idan ana so a tsare yaduwar kayan maye da shaye-shaye cewa ya ki giya ba wai a zo a sauƙaƙa farashin giya ba ko a sauƙaƙa harajin giya ko tax tax na giya da ake shigo da shi a sauƙaƙa amma a ƙara tax na shinkafa ko a ƙara tax na mota ko a ƙara kaza abin mamaki a sauƙaƙa tax na giya amma a ƙara tax na mai na mota na sauran kayan bukatu na larurar rayuwar mutane to wannan a takaitaccen bayani kenan dangane da simfi na bar wasu da yawa nau'in kayayyaki da ake sha da sunan bugarwa na yi wannan shimfiɗa ne don mutane su gane abinda annabi ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk wani abu da yake bugarwa sunansa giya ko ruwa ne ko hayaki ne ko abu na ɗanɗanawa ne ko na sha ko na shiga ko na waye da sauransu in dai ya bugar duk abin da ka shaƙe shi ya bugar da kai to sunansa giya kuma ka sha giya da ka ce mutane su kiyaye Allah ya ba mu kariya Allah ya tsare mu gabar magana ta biyu ita ce menene manufofin yada kayan maye da shaye-shaye a cikin wannan al'ummar me yasa a ina ake samo wiwi tabar wiwi a ina ake samo kwayoyi kwayoyin nan fa na maye akwai kamfanonin da suke yin su an san su Kwayoyin nan na kayan maye akwai dilolinsu duk an san su motocin da suke shigo mana da kayan shaye-shaye da bugarwa an san su an san karfe nawa suke shigowa kano idan zan yi magana akan kano kawai to amma me yasa ake ta fomfin kayan maye da shaye-shaye a cikin a arewa a cikin al'ummar musulmi sanannen abu ne ofisoshin waɗanda suke daukan nauyin kulawa da harkar shaye-shaye suna da rubutu suna da bincike idan aka ba ku rent da percentage na adadin yatsuwar kayan maye da shaye-shaye a arewa wallahi abu zai baka tsoro idan ka kwatanta shi da yadda yake yaduwa kudu kaga mu arewa muna da alkur'ani muna da hadisi muna da sunna muna da masallaci muna da malamai muna da kaza muna da kaza ko muna da wata tarbiyya muna da kunya muna da kaza muna da kaza amma yaduwar kayan maye da shaye-shaye a cikin wannan al'ummar idan aka ba ka lissafi da bayaninsa ba za ka iya bacci ba akwai wani rubutun da wannan kungiya ta ndla suka yi a wata shekara a baya ina da shi cewa an yi bincike akwai shekarun da a duk arewa gaba daya jihohin da suka fi ko'ina daga tuta a wajen yaduwar kayan maye da shaye-shaye shi ne kano da jigawa gaza su ne jagororin su ne musulmin su ne majorarci su ne kaza to duk lokacin da ka zo cin abinci ka tarar da goro a cikin miya to da walakin dan ba alaƙar goro a cikin miya shi zai ba kashi ba ballanta ka burge shi shi ba tsoka ba ballanta ka tauna ka ce ka ji daɗi goro goro yaya goro zai tafi da miyar kuka ko miyar kubewa to me yasa aka shigo da kayan maye waɗannan jihohi saboda ku ne musulmi kuna da matasa masu san Allah masu addini yan kasuwa masu kudi masu sallah ma'aikata gwamnati masu sallah yan siyasa masu sallah kuna da yawa ba ku da kai ba ku da ka'ida na haihuwa mutum da yana da da ashirin talatin mutum da yana da mata hudu mata uku mata kaza so daga nan zuwa wasu shekaru za a zo kasar ga baki daya manya-manyan kujeru ko majalisun kujeru duk za ku mamaye za ku cika ma'aikatu su kuma a can ɗaya ɓangaren mata ɗaya ne mutum zai yi kuma idan ya haifi 'ya'ya biyu uku hudu mai yawan 'ya'ya shi ne mai 'ya'ya hudu akwai wanda ɗaya yake yi akwai wanda baya mayu. wani a su ake gaya musu kuma dukan ku yan najeriya ne da aka yawan haihuwarku zai sa dole za ku shiga makaranta ku shiga jami'a za a samu degree holders masters holders phd holders da yawa a kasar da aka in an zo ɗaukar aiki dole a ku da yawa to yaya za a yi a lalata muku tunani mafi girman abin da za a lalata tunanin ka zama ka da amfani a kasarka ko a kasuwanci ko a siyasa ko a gwamnatanci shine harka kwaya duk wanda ya zama dan kwaya ba zai amfani ba ya zama liability a cikin mutane ba yanda za a yi dan kwaya ya je hau babban kujera ta abin nan ba yanda za a yi dan kwaya ya zama babban dan kasuwa ba yanda za a yi dan kwaya ya zama babban basaraki saboda bai da hankali an raba ka da hankalinka kafin ka kai munzalin girman da za ka samu wani matsayi ka zama mahaukaci to kaga idan suka yada kwaya a cikin kutai yawa da kayan maye da shaye-shaye to za a zo shekarun da majoritin yaran ku matasa duk yan kwaya ne to kaga wancan abin da suke buri suke so to kaga sun sami biyan bukata ba sai sun sa bindiga sun harbe ku ba ba sai sun yaƙe ku sun ce kar ku haihu ba za ku haihu din ku ciyar da su a dole amma yan kwaya kuke ciyarwa sannan su ta promotin harkar sata da ta'addanci a cikin ku saboda idan samarin ku matasan ku majority suka zama 'yan ta'adda suka zama barayin takalma suka zama barayin waya suka zama barayin mota daga nan za su tsallaka su zama barayin mutane daga nan za su zama barayin kaza za su zama manyan barayi masu tsare hanya masu rike bindiga a cikin unguwa masu kaza to irin waɗannan mutane in su kuka haifa kuka tara yaya za a yi kuɗi na wata tsaya a ƙasar su da rate na ta'addanci da shaye-shaye sai yake ta yawa percentage din sai yana yawa a cikin matasa saboda matasa su ne manyan gobe da haka Allah bai zai canza muku yanayin da kuke ciki ba sai kun gyara ana so musulmi ya zama mai tunani musulmi ya zama mai basira musulmi ya zama mai sani ya kamata inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane yanayin da suke ciki sun canja da kawukansu to ku riƙe gaba ɗaya daga cikin manufofi na yatsa kayan maye a cikin mu musulmi musamman a nan arewa shine a lalata tunanin matasanmu nan gaba ba za su iya zama wasu ba ba yadda za ka ga ɗan kwaya ya iya abin kirki a jami'a ya za a yi ɗan kwaya mai shaye-shaye da kuma su lalace zama lattara a jami'a ya zai zama wani amshakin ɗan kasuwa ya zai zama wani babban malami ya zai zama kaza da aka shi yasa ake yaƙi da su fafur kuma wannan abin da kuke gani ana ƙarfafa shi a cikin gida ana ƙarfafa shi a waje yanzu kun ga dai a gwamnatance akwai ƙungiya ko ma'aikata musamman mai kula da harkar ƙwaya da shaye-shaye suna nan suna ƙoƙarin su ala saka musu da alkhairi a bakin tituna da manya-manyan tituna da ƙananan tituna yanzu za shiga gari yanzu aka fita wasu suna yi da ikhlasi a cikinsu don Allah wasu kuma dai gashi gashi nan ne ana bi ana cikin ana dudduba duk inda suka ga dan kwaya ko dan shaye shaye suna ganewa amma kullum mu abin da muke faɗa a ƙasar nan kun tsare 'ya'yan talakawa a titi kuna kama su to ina manya manyan dilolin da suke shigo da da su kuma suna da manyan gidaje da motoci masu numfashi ya ba ku je ku kama su ba yanzu zaka ce maciji kar ya cizo baka cire dafansa ba baka sare kansa ba ta kama yara ana sa su a kurkuku ana ɗaurewa a ce 'yan kwaya ne amma kuma an kasa kama dilolin kwaya. mun je wa'azi wani gari mutanen garin suka kawo mana kuka wallahi malam muna da matsala harkar maye da kwaya da shaye-shaye ta mana yawa a garin nan kaza kaza sai na tambaya na ce eh, wai yaran garin nan a ina suke samun wannan kayan maye suka ce wallahi malam akwai shaguna sai ka je ka tarar da mutumin da yake sai da hatsi gero da dawa da gyada da wake wallahi a cikin shagon sai na sai da ƙwaya. za ka tarar da mai shago provision a zahiri provision ne kuma musulmi saboda ana samun kuɗi akan harkar kayan maye da ƙwaya. mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya ya ku yan uwana musulmi mai kayan provision a shago wallahi yana sayar da ƙwaya. idan masu ƙwayar sun sai su ce masu yana ganin su ya san da fuska ake su gina ko ce akwai abar sai ce ɗan jiran da Allah za a samu sai ya sallama saura sai ya karɓi kuɗin shi ya ɗauko ya bashi jama'a kun san cewa matan aure a gidajensu na aure a ɗakunan suna sai da ƙwaya kun san cewa a yanzu lalacewar mu arewa ta kai ga matan aure suna shan ƙwaya mace matar aure housewife ka ganta ta bugu jama'a kun sani cewa yanzu wannan masifa ta harkar shaye-shaye hatta kai ga yaran mu 'yan mata yarinya budurwa 'yar sakandare ko 'yar jiniya sakandare ko wanda ta gama sakandare ko tana jami'a kaga tana shan kwaya tana shan kayan maye tana buguwa ba wai sai yara matasa ne da kuke gani ba akwai 'yan mata ma masu yi don ku gane babban abu ne to ina magana akan manufofin shigo da kwaya cikinmu yanzu kun ga dai kwaya da kayan mayan nan da ake kawowa ba daga sama ake jefo shi ba harka ce da ake samun kuɗi kafin ka samu business ɗin da yanzu yanzu mutum zai yi kuɗi a kansa irin harkar kayan kwaya da maye wallahi tallahi za ka daɗe riba ce tsuhuhu da haka wani ya yadda ya yi oda ya shiga wannan harkar ya sayo kayan maye ya sayar wa 'ya'yan musulmi su sha su lalace shi ya samu kuɗi ya gina katon gida ya hau mota mai tsada ya auri jajayen mata ku rinka gaishe shi anguwa amma ƙwaya yake sayarwa ya yadda ya wannan amma ina shaida wa duk wani dila na ƙwaya duk wanda yake odar kayan maye ko yake sai da kayan maye a cikin al'umman nan wallahi tallahi tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi Don annabi ya faɗa a cikin hadisi la'an Allahu man awa muhdisan Allah ya tsine wa wanda ya ba da kariya ya taimaki mai yaɗa barna to kai kai kake yaɗa barnar don ka samu kuɗi ka hau mota mai tsada kana sai da ƙwaya kana sai da kayan maye don ka gina ƙaton gida mutane nawa suka gina ƙaton gida ba kayan maye suke sayarwa ba wani da kayan mayen da yake sayarwa zai yanki kujera ya tafi maka wai yana labbai kan ma labbai wallahi la labbai ka wala sa'adai ya gama sai da ƙwayarsa kuma zai buga tafi hau jirgi ya je yana Allah wai labbai kan ma labbai to dole ne hukuma idan ta kama yara masu shan kwaya to lalle ta yi kokari ta fishin out diloli da suke shigo da kwaya da kayan maye akwai mutanenmu musulmi akwai wanda ba musulmi ba da yawa da yawa kuma ta kuɗi ne ba kaɗan ba kuma ƙarfi ne da suna da dama mun taɓa kai ziyara ta malamai zuwa ga wani babban jami'i na 'yan sanda a wata jiha muka ce su taimaka mana mu muna wa'azi muna faɗakarwa a mumbarorinmu da guraren karatu akan harkar shaye-shaye ya yawaita yau shaye-shaye ya yawaita malam yaron ka malam kawai sai kaga yaron ka ya zama dan kwaya yana buguwa muka ce su taimaka mana suka ce mu ma ku taimaka mana malamai wallahi abin da ya ce malam yanzu anan bayana nan muna da store kayan maye kwaya da muka tara muka kwace a hannun mutane muna tafka shari'a shari'a ba ke sun ce ta fita biliyan daya biliyan daya ana nufin miliyan dubu kuma duk cikin al'ummar musulmi ne aka shigo da shi saboda manufar ku sha ku lalace samari ba ƙaunar ku suke ba masu kawo muku kwaya suna sayar muku a cikin guwa ba son ku suke ba masu sayar muku da kayan maye daga shaye-shaye sai mutum ya kama neman kare daga yana rike kare shikenan wala akwai yaran da na san su da shekarun baya yan shekaru kaɗan na san yaran nan wallahi lafiya su kalau amma ana zargin suna shaye-shaye yanzu sun zama mahaukata mutum ya haukace tubura ba karatun addini ba karatun zamani sai yawo da wukake da kwalabe fasassu sai neman kanwarsa sai akwai wanda ya bugu fa je kan uwarsa zan yi bayani akan illolin kwaya a cikin al'umma ya bugu ya tafi kan uwarsa zai danne ta kace ce ni ce fawance ya ce to kuma yin kirdin ce ba saboda abu yake wallahi sun cutar da mu da yana daga cikin manufofin shigar da ƙwaya cikin mu shine a lalata mana tarbiyya daga cikin manufofin odar kwaya a cikinmu a sai da kwaya a kafa masu kwaya masu harkar shaye-shaye su samu karfi a cikinmu shine dan saboda suna yi wa wasu aiki ana bakin ciki kudin da musulmi a kun ilimi an samu direbobin jirgin sama an samu injiniyoyi an samu masu basira an samu likitoci ba sa so an samu manya-manyan lakcarorin jami'a manya-manyan malaman addini manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan mutane masu harkar sana'ar hannu masu tunani ba sa so daka ya za su siyaki waɗannan yara na ku shine su koya musu shan kwaya alalata tarbiyar ku ku tarbiyyar 'ya'yanku tarbiyar matan matanku sannan duk inda aka samu harkar kwaya da shaye-shaye to tabbas sata ta samu gindin zama wannan ka rubuta ka ajiye duk inda aka samu 'yan kwaya mashaya to sai an samu barayi a cikinsu kuma sai an samu a asamar gida yawayan wanda suke tsare mutane yau su rike wuka ko su rike makami su caka maka don su ɗauki waya a hannunka yawanci ba sa cikin su amma inda hankali wayar da bata wuce dubu uku da ɗari biyar ba mutum ya ɗaga makami ya kafa maka wuka a makogoron ka ya kwaci wannan waya mai hankali zai wannan sai sun sha ƙwayan sun bugu da haka sai suke fitowa wannan operation din tunda bayi da hankali ɗaga makami ya buga maka ai babu hankalin to wannan yana daga cikin illolin yaɗa ƙwaya da shaye-shaye a cikin mu don mu ta kashe kawo kanmu ku tambayi 'yan sanda da suke mu'amala da masu harkar shaye-shaye da dabanci za su gaya muku duk inda aka samu yaro ɗan daba ko ɗan area boys ko ɗan kaza to in allah ya sa da sai an samu kuma yana shaye-shaye bayan wannan kuma da ikon allah sai an samu yana bin mata bayan shaye-shaye sata sai kuma bin mata mala akwai 'ya'yan musulmi a nan garin a nan ba wani guri ba waɗanda wallahi tallahi suna cin naman kare kare da suke ganin sa wallahi yanda za a yanka akuya a yi watan danta wallahi haka suke kare saboda su babu halal a wajensu wani mushe ma yake ci akwai wanda da wanda aka yanka da wanda ba a yanka ba duk ɗaya ne wannan ni na yi magana da wani baka da baka aka ce yana cin mushe na ce kana ci ta to malam na ne fa wallahi ya ce ko yanzu aka bani mushe wallahi in duk inda na ga tinkiya ko rago a bola sai na dawo da daddare na fede ta na tafi da ita kai ne kake tunanin Allah ya hana a ci mushe ko ne ce duk ba nama bane mushe mushe to kuma idan ka bibiya zaka ga akwai tasirin kwaya da kayan maye da haka kar ku ɗauka wata harka ce wadda take karama babbar harka ce duk inda ka je gidan kurkuku ka tarar da majoratin wanda suke daure a kurkuku a yau a kasan nan yara ne matasa wallahi kuma za ga mafi jayen su a akwai harkar kwaya ko daga bakin mutum da ya baki ko ga idan sa ko wani abu nasa ya canja yara ku da suke cin unguwanni da suka haukace saboda shan kayan maye wallahi ba na su yi ba akwai wanda da an gan shi a titi a cikin layin unguwa to za a fara rufe kofa saboda bayan ya fara maye kuma ya kama sata akwai wanda sai ya bugu yake fita sata yanzu duka wannan illoli kuna ji kuna gani za ku bari 'ya'yanku su lalace suna shaye-shaye to waɗanda suke yada wannan abun a cikinmu suna da manufa kuma suna yi wa wasu aiki ko sun sani ko ba sani ba ina fara kira ga musulmi waɗanda suka shiga cikin wannan harka ku ji tsoron Allah lalle ne ku kiyaye lalle ne ku kame lalle ne ku sani cewa za ku tsaya gaban Allah kuma sai ya tambaye ku duk wanda ya ɗauki kayan maye ya sayar wa wani musulmi ko ba musulmi ba ya saida masa ya sha wallahi duk laifi da barna da ya yi sai an raba muku alhakin a tare kuma ka shirya jawabin da za ka ba wa Allah ta hanyar kayan mayen da ka sayar ka haukata 'ya'yan bayan Allah da yawa wataƙila da baka kawo ba da ba su saya ba da baka kawo ba da ba su sha su kawo ce ba yanzu daga cikin matsalolin da yake damun shine matsalolin harkar dabanci da kashe-kashe muna nan muna ta jin tsoro muna ta firgici muna shiga yau Allah mun shiga uku wasu jihohi a ƙasar nan ana musu ta'addanci ana sace su ana bin gida gida ana kama su ana sai da su kamar yadda ake sai da akuya da tinkiya muna ta addu'a Allah ya kiyaye mu kuma mu ma nan yanzu a cikin gari muna fama da matsala ta 'yan kwaya da 'yan shaye-shaye da masu harkar dabanci wallahi mana akwai yara da sun shahara da kisan kai zai zo neman wani abu a wajenka ko ka bashi ko ya ɗauki makami ya daba maka yanzu gida-gida suke bi unguwa-unguwa suke bi da makami kana zaune a gidanka kawai sai dai ka ga yaro da makami ya rufe fuskarsa ya rike gado ya bugu yana magana irin ta 'yan kwaya ya ce kawo waya kuma yanzu daman babban abin da ake nema waya wayan nan taka mai tsada ce ko mai arha ko ka bayar ko a daba maka ko kuma ka bayar din kuma a daba maka kuma a makogoro za su daba ma ko a kogonka ko a cikinka mutane nawa aka kashe su a wajen kokarin karban waya yanzu a garin nan fa ba wai wani wuri ba a garin nan akwai lungunan da wallahi idan dare ya yi karfe takwas tara goma wallahi yara za su tsaye da kai da buhu za su buɗe kawai duk wanda ya zo wuce ya fakin ya zai ya tsaye wuce kana ji kana gani shi yasa na ce wa samari matasa wallahi ku rinka training ku rinka motsa jiki kuma ku koyi kariya ku koyi duka ka iya sanda kwarai kuwa ka iya tsallake abu ka iya gudu akwai renin hankali cikakken renin hankali da rashin mutunci wani yaro dan kwaya kwaya ta kashe shi da ƙarfinka ka ci tuwon dawa ko ka ci tuwon masara ya zo ya daga makami ya ce ba da waya ka ɗauki waya ka ta dubu ɗari da ka za ka ɗauka ka bashi ya je ya sai da ita dubu sha biyar ka zo kuma masallaci ka dame mu ka ce a taimaka maka da addu'a an sace maka waya wani kokari kai ai wanda yake da training yake da motsa jiki ai da wani dan ta'adda ya zo maka za ka fara karanta to yaya za a yi ne. a ina ya rike makamin kafin ya daba maka yaya za ka yi ka kwace makamin ko ka buge makamin ko kuma ka yi masa wani abu da za ka illata shi wani yaro kwanan ne yake ban labari wasu suka tsari suka ce waya ba su waya sai ce waya ko ya ce ka ba mu komu da ma ce ku kuri zan ba ku mana yana ɗan sun kuyawa sai ya ya ɗebi shi fa ya zuba a fuskan yaron nan sai ƙasa ka zuba mun ƙasa shi shuru kafin ya haka ya kama ya tafiya duk abin da mutum yake rike da shi idan kaɗe biya shi ka zuba masa a fuskarsa me zai yi a lokacin ta idansa zai kama ka duba cikin sauƙi ya ce tuntunin na wuce malam sai na bace yana lalibai kawai wani kuma ka san me yi ya ce to to damun ya cire nu jikin bai yi nauyi ba ba irin ka bane kayan banza kilo wajen kaza baka motsa jiki kuskure ne yaro matashi wa bai iya tsallake abu bai iya gudu ba bai iya kaza ba akwai abin da zai same ka wallahi sai ka yi gudu ka san me yayi tambulin yayi kafin ya dama mai wukan kawai sai yayi yayi sufa kawai yayi yayi mai me cewa yayi tambulin da kafa ta sama kawai pop ya buge hannun nan ya kasa yace to aljani ne ya buge wani abun komai yana da training kaga dai makami ne a kansa kaga addani akwai hanyoyi da yawa da ake koya mutane yaya in wani ya zo da makami kai baka da makami yaya za ka iya kwatar kanka wanda wannan dole ne mutum ya koye shi ko a gwamnatance halal ne ka koyi kare kanka shine self defense akwai gidaje na training da motsa jiki da ake kunfu kareti ana koya amma yanzu yawanci yara ba su iya kareti ba ba su iya ba akwai wanda zai zo ya zauna ya miƙe haka ya ba da dantsan sai ce ka ɗauko katako falanki kai ta bugawa sai falankin na ya kare haka zai yi saboda jikin ya motsa akwai wanda zai zo ɗauki bulo inci tara da wannan hannun ya dake shi ya fasa shi akwai wanda yake zuwa da goshinsa ya buki bulo inci tara ya fasa shi motsa jiki ne training ne hakan kaɗu da wani kage zai maka wata addanci da goshi zai ka tashe shi ƙwarai kuwa sai bari ka gani gab ka buga masa ka tashe shi waɗannan saboda matasa ne samari a gabana ina gaya muku daina ɗaukan ƙasƙanci yanzu kana jin kana da ƙarfi kana jin kana lafiya a banza wani ɗan iska ɗan ƙwaya ya shekara biyar yana shan ƙwaya bai da ƙarfi wallahi a cikinsa amma sai ya tsare kai karɓo ya kata dubu ɗari uku ka zo ka kwana ba kai bacci ba me kake yi da yamma baka fita ka je ka motsa jiki ba sannan gudu idan yana da makami ai bai fi ka gudu ba za ka duba ne ka ga to ya za a yi na farko sai kai sun koya kamar zaka ka zare wayar in ka zura da gudu ka ce zo mu tafi akwai wanda wallahi azimu ko kare ne kai baka isa ka kama shi da gudu ka san me ya koya amma kai yanzu kilo ne ba ka iya gudu kuma wannan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum manzo Allah yace a hadisin muslim yace innamal quwwa ar-ramy amma samari matasa sai mutum ya zauna a mace sai bacci to ko dan ka kare kanka daga irin waɗannan 'yan ta'addan ya kamata ka motsa jikinka ya zama yana da lafiya irin sanda irin irin irin irin itace duk ya zama ka iya akwai lokacin da baka da makamin a hannunka amma kana da gora lafiyayya wallahi sai ka kori mai takwas. ka rike ta a hannunka in ka iya sarrafa ta za ka kore shi ma ba ka yi wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu kare kan mu kar mu ɗauki wulaƙanci da ƙasƙanci a cikin gidajen mu a motocin yanzu wasu fa zuwa suka yi bilal azimu malam kafa jet suka yi kawai kawai takwabi ne da adda a hannunsu da gariyo kowane mai mota ga kowane mai mashin sai a buɗe busa wayarka kana da mota fa wai wani ya zo wai yana da wai sanda a hannunsa ba ka ƙara mata giya ɗaya ka buga ta ka buɗe hanya ka wuce to amma tsoro an sa mana tsoro wani ya ce na zo da mota ta anaconda mai kyau ta miliyan kaza ina tsaye suka ce kawo makullin suka zare masa makami a gaban mutane ga 'yan adadi sau suna tafiya kowa yana wuce ana gani ya dauka ya ba su suka karbe suka tafi kuma ya dawo masallaci ya ce a mai addu'a wani kokari kai ka ga musulmi ba a san shi da tsoro ba kuma duk abin da ya same ka in dai wajen kare mutuncinka ne ko addininka ko dukiyarka annabi ya ce mun kutila duna malihi wa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna kaza fa huwa shahid wanda wajen kokarin kare mutuncinsa don ya tsare darajar mutuncinsa aka kashe shi ya yi shahada kamar yanzu wani yanzu ya ce zai zai zina da iyalinka ko ya ce sai ka kwanta ya luwaɗi da kai nan kam sai dai abin da ranka yi ka ce wallahi ko ni ko kai na yarda na bakunci lahira akan wannan abu kuma wallahi kai bismillah ku buga sai ga Allah ya baka nasara wani an tsare shi wani ya ce masa bayan ya karɓi kudin sa ya kwata ya ce kuma wannan iyalin naka kwantar da ita nan zai yi zare ce ce wallahi wannan baka isa ba ba bindiga ba ko wutar ce a hannunka gaba daya ya ce wallahi baka isa ba ya ce kai ni kake ya ce kai din banza an gaya maka ya ce kana taɓa ta sai na kashe ka kuma ba komai ba a hannunsa kurin barazana ce ya ce kana taɓa ta wallahi sai na kashe ka ni za ka ya ce bismillah ka gani kuma haka ya escaping ko mutum ya zo ya kwaci dukiyarka ya ce zai raba ka da dukiyarka ka yi iya karfinka iya rayuwarka iya yanda za ka yi ka kare kanka wannan addini ne ibada ne ka kare mutuncinka ko da ka mutu ka kare addininka ko da ka mutu ka kare dukiyarka ko da ka mutu me yasa na buga muku wannan misali daga cikin manufofin yada kayan maye da shaye-shaye a cikin al'umma a yawaita mana yan ta'adda a cikin mu kuma gashi nan sun gallabe mu yayan mu ne kannan mu ne wane ne dinmu amma sun zama nan karfin kafa wallahi mallam sai ga wani billahi azimu da za ku yi kokawa sai ka ka da shi sau 70 ka daga ka buga ka daga ka buga amma a unguwa yana nan ana jin tsoron ka ga meye abin jin tsoro a jikin shi kawai ya zuciya ya dafa zuciyarsa ne ya nuna shi kaza ne ko mutane suka zama mata akwai wanda da za a za rutsa shi daga kai sai shi a ɗaki da cizo sai ka halaka shi amma ya zama ya gallabi mutane a cikin mutane ana jin tsoron a kai shi wurin 'yan sanda ana jin tsoron a kira jami'an tsaro a kan shi kaga shi iskanci fa ba makaranta ake zuwa koya ba dafuwa ne kawai da dakewa da ka ku samari matasa kar ku sha kwaya kada ku yi mu'amala da kayan maye amma duk wanda ya sha kwaya ko ya sha kayan maye ya zo zai maka ta'addanci to yi kokari ka kare kanka ka kai mai wani bugu tukunna da farko ka zubar da hakwaran gaban sannan gaba ɗaya ya zama gidi shekara talatin da wannan hannun kaga wannan dunkulen wallahi in ka iya saiti da ka abin kawai za ga suna zube a kawai training mai motsa jiki ne koya ake yi koya ake yi kuma na gaya muku duk waɗanda suka san me suke yi ba sa zama haka akwai self defense Allah ji ɗan mahaifina wata rana na yi tafiya me sammako na ce zan ƙoƙari zan dawo Kano da wurwuri na taso irin da kama asuba ko dab da asuba na cire zan yi hanya yanzu za ka tafi da ce a kwarai ko insha Allah mun karanta Qur'ani zan tafi yace to to dan jira ni ina zuwa na jira shi sai na ga ya taho da wata gora a gyara mu sautin da wata gora haka itace ne gora yace rike wannan sashi a a gefen kujerar ka haka na ce me zai da wannan ya ce a ka yi ke ma a tafiya haka ai A sani ko za ka haɗu da wani mahaukacin kare motar ka ta yi faci <laughs> ya ka gani in ka haɗu da mahaukacin kare motar ka ta yi faci ko ka haɗu da wani maciji ka tsaya za ka kama ruwa A ga ai da za ta yi maka amfani ko ko ka haɗu da wani mahaukacin mutum zai maka hauka kaga zaka san ya zaka yi to wannan tarbiyya ce ta mutanen da zaka ko in za su tafi ko ina ne da dan itace da sanda a hannunsu ba wai dogarawa kar ake ba wannan sandar ana amfani da ita ba ka ji an ce annabi ma yana tafiya da sanda ba za ta yi maka amfani daga cikin kurakuran da mutane suke sai mutum yanzu ya zo ya zauna a gidansa ya zauna a gidansa yana bai da komai madoki wallahi kuskure ne wallahi idan yanzu wani dan ta'adda abokin gaba ya shigo maka gida da me za ka kare kanka akwai wata doka da take ka kare kanka babu amma sai ka je ka tarar da wukar da za a yanka ragon layya a gidajen mutane babu sanda mai kyau ga gorori nan ana sai da su malam babu ba a ba daga saurayi iya saurayi gashi nan sai riguna amma gashi a ɗakinsa a shagonsa bai da wata gora a ƙarƙashin gadonsa ya kamata ka tanade da ka ajiye saboda tsageru da suke yawo da daddare ko wani zai zo ya ce zai maka rashin hankali bude ko ba bude ka ce kai kar ka matso nan wallahi zan rugurguje kanka ni za E, yana shigowa ka afka masa ita gobe zai dawo ba duka wannan fa ne ka kare kanka kada mutum ya zauna bai iya abin da zai kare kansa ba a zo a maka kamun rago ko kamun kaza ya kamata akwai wani kokari da kai yaya ne ne to amma in kana shaye-shaye ba ka da wani karfi a jikinka ana mangare ka za ka faɗi saboda ƙwaya ta halakar da kai ta bugar da kai Allah ganar da mu daga cikin abubuwan da ake sha na yi muku bayanin nau'i nau'i akwai giya na ruwa akwai ta ƙwaya akwai ma gari da ake shaƙa ake hambuda a bugu duka wannan akwai su kala-kala Ko wanda ake shaƙa duka sannan nau'in mutane da suke shan ƙwaya a cikin wani al'umma galiban tuhuma ta fi yawa a kan matasa kuma gaskiya ne su suka fi yawa samun 'yan ƙwaya da masu shaye-shaye a cikin matasa wannan bai lissafu ba yana da yawa to kenan akwai ƙalubale kan matasa ku yi ƙoƙari ku nesantar da kanku da harkar mai harkar shaye-shaye da ƙwaya saboda illata rayuwarka yanzu kai matashi ba mamaki za ka ƙara shekara hamsin nan gaba kai matashi ba mamaki za ka ƙara shekara saba'in nan gaba to yaya idan ka bari tun kana shekara goma sha suka lalata ƙwaƙwalwarka ka zama mahaukaci ka shekara hamsin a hauka <laughs> ai kaga maka illa ba mamaki za ka daɗe to wallahi malam sai da suka karanta suka karanto suka tsara suka yi karatun su na tsiya suka rinka ba wa yaranmu matasa kwaya suke sha saboda da wahala wallahi akwai wanda na san shi dan kwaya ne mai shaye-shaye tun muna yara muna firamare muna jara kaya billahi azimu mutumin nan tun wannan lokacin har yanzu kuma Allah ya mai nisan kwana bai mutu ba gaba ɗaya bai da amfani daga shaye-shayen ya zama yana bin karuwai daga nan ya zama barawo duk inda aka gan shi a unguwa to sai a ce yau za a yi sata a nan gurin kurkuku ya shiga barkace bila adadin la'alla shigansa kurkuku ya fi adadin shekarun da yake da shi a duniya gaba daya to kai wannan shekaru kana cikin mahaukata ka zo ka ci cinye abinci a gida baka da amfani akwai wani abokinmu da muka yi makaranta da shi tun muna primary mai kokari wallahi ya fi mu cin jarabawa ya fi mu iya rubutu ya fi mu kokari yaro malam matashi dan gaye masha Allah tabarakallah idan an yi karatu ko an yi rubutu ko wani abu ya kubuce mana shi muke neman abu nan wallahi aka yi kuskure ya faɗa layin shaye-shaye wata rana da na gan shi da na yi hawaye ya tsufa ya rigarsa a yagi datti kazanta tsince-tsince aka ce ka gane wannan na ce a ce wane ne fadan ajinmu na ce wane ce wallahi shi ne malam kaga tun da kaji an ce yana shaye-shayen nan har yanzu bai daina ba kaga yanzu yadda Allah mai da shi ba aure ba ‘ya'ya wa zai ba shi ‘yarsa babu ga iyayensa sun gaji kuma shi ne suke da shi zai taimaka musu shi kuma kwakwalwar ba hankali sai dai ka gan shi akan bola ko ka ga ana taron siyasa ya je yana hauka ko ga ya je ya yi buge-buge ya zo ya kwana a bakin kwata rayuwa ta lalace akan me saboda shaye-shaye na ce a nemo shi ma ya zo mai magana ta hankali mu ga me za a yi a ce ai ba zai yi ba wani ba zai yi wannan magana da kai ba ya zubai da hankali ya haukace tibirar saboda shan kwaya to wallahi na gaya muku duk saurayi duk matashin da ya dauki harkar kwayan nan wallahi azimu abin da zai kai yanzu akwai wanda aka kama shi ya je ya gayyato yan uwansa yan kwaya da makamai ya zo ya shiga gidansu cikin iyayensa mata da wuka zai musu fadai mata iyayensa sun rurrufe kofa suna wayo Allah ga wani ya shigo da abokanansa kuma dan gidan ne saboda sun yi sakaci sun kyale shi yana shan kwaya yana shan kayan maye to akwai yara matasa akwai manyan mutane kamar yadda na gaya muku ba na so in ce manyan mutane ina nufin masu yi shekaru da yawa dan wanda ya harkar kwaya da maye ai bai zama babba bai ya zama karami ko da yana da shekaru da yawa to akwai irin wannan sannan akwai mata saboda wa'azi ku gane cewa Allah ya jarabe mu yanzu mata ma sun shiga harkar ƙwaya mata mata ‘yan mata da matan aure da ‘yan mata sannan daga cikin simfin masu shan kayan maye a yau akwai yara ƙanana ‘yan primary school wannan program wata ran muka yi musamman akan yara ‘yan ƙanana waɗanda suke aka koya musu shan ƙwaya sai kai mamakin ta ina a talabishin ɗin gidansu a makaranta ne yaya aka yi yara ne aka kama 'yan firamare yaro sai zo firamare sai zauna kawai sai ta bacci tun daga safiya har karfe sha biyu da rabi a kada ƙararrawar tashi a tafi break bare tashi ba short break bare tashi ba aka kama shi ana ta masa azaba ana tambaye me yasa yake wannan bai da lafiya ne sai abokinsu ya zo ya ce ai da wani lemo yake takowa baran faɗi sunan lemon ba don saboda kada kamfanin su ce na ɓata mun sunan kamfanin sun san yanzu ana neman ya za a samu laifin magani amma dai na faɗa lemo ne na sha yawwa kuma ina jin ba kun san shi idan aka ɗauke shi aka haɗa shi da wani abin haɗawa to bugarwa yake sai ga shi ashe a jakar yaron iyayensa suna ba shi wannan lemon ya ce shi wannan lemon yake so ashe ya je wani guri akwai inda yake zuwa kuma ya je karɓo wasu ƙwayoyi sai zuba in sa ya buga ya buga ya buga ya buga da ya sha wannan shi kenan sai ya bugu yaro karami dan primary to muna jin tsoron a ce yan nazare ma an fara ba su kayan maye suna sha da haka ina kira ga malaman primary school duk lokacin da aka yaro yana da yawan bacci a aji a bincike shi ko yana behaving abnormal yana abnormalities abubuwa waɗanda ba irin na daidai ba ku bincike shi da mu'amala da tabar wiwi yanzu yara 'yan sakandare an sha kama yara 'yan sakandare a wasu daga cikin makarantu marasa sa ido makarantu marasa kula da tarbiyya don akwai su barkate kuskure ne uba ya je kai ɗansa makarantar da ba tarbiyya da 'ya'yan wane da 'ya'yan wane makarantar da ake ba da freedom da 'yanci to yara sukan zo da tabar wiwi a jikarsu ta makaranta yaro dan secondary school bai gama waye ko ne ko ba da haka idan an yi break sai su je bayan gini ko saman makaranta ko wani lungu ko toilet sai su je su yi sai su sha wannan wiwi din kaje makaranta tana warin wiwi a kasa gane daga ina ne sai a ce a wani ne zai wucewa ya sha a ɗaliban ne suke sha to shi ma wannan nayi wannan bayani ne saboda malaman makaranta ku kula da jakukunan yaran ku wannan yana da kyau duk wata makaranta idan ɗalibi zai shiga da safe Lallai a samu duty master ko masters duty masters malamai masu yin duty wataƙila har da shugaban makaranta a caji jakar kowa yanzu wani da aska yake zuwa a jakarsa idan ya je suka yi fada da wani ya zaro wannan aska ya yanka masa a wuya ya kashe shi ka samu matsala a makarantar ka an yi kisan kai ku caji wani da shabar wiwi yake zuwa wani da saba sigari daga sigari suke fara shan wiwi daga yaro karami ya iya shan sigari dan an kama yara a makaranta suna shan sigari wani ma burgewa ne ya ga ya rike yana zukarta kamar yadda yara suke zuwa da manya-manyan wayoyi suna shiga wurare suna koya 'yan uwansu waɗanda ba san ma iya wayar ba kaga yaro ɗanka bai da waya amma ya ƙware akan danna waya a makarantarsu ne abokinsa yake zuwa da waya mai tsada a shigar da shi wasu bangarori na tada hankali a koya masa ta'addanci da barna a koya masa kaza a koya masa kaza kamar yadda yanzu ake kama yara 'yan mata suna shiga toilet mace budurwa su biyu sai su shiga toilet na makaranta ka san me suke waya suke kunna tunda a makaranta watakila ana hana ga waya sai su kunna fim ko su rinka daukan hoton su ko su cire dan kwalin suna yin selfie a toilet ko ta bude tana nuna ‘yar uwarta ta je tana faɗa da uwarta uwarta ta hana ta waya ko tana faɗa da ubanta ubanta ya hana ta waya idan ka yi wasa duk tarbiyyanka a makarantar da ka kai ‘yarka a can za a lalato maka tarbiyyar ‘yarka budurwa wani ya ce cikin dare sai ya ji ana ta surutu a gidansa ana shewa ana dariya me ya faru ya je duba sai ga wata yarinya ne yasa ya shekara sha uku sha hudu sha biyar wannan tsakanin ya ce wance ya ji shiwa cewa take da abin nan da ba ta da waya ya kai ta makaranta wata makaranta sai ce yanzu bari kai mata waya saboda ya mata rabiya ashe daga zuwanta makarantar nan da ya ba ta waya ta samu kawaye har an ba ta wayoyin samari tun da sabon shigan wayan ne ita take kiran su ma ta samu samari yan makaranta suna kiranta ba ta fara waya sai ubanta ya fara bacci karfe biyun dare ɗaya da rabi sai su fara waya sai ta kwana tana waya da asuba a yi a yi a tashe ta yi sallah ba za ta yi ba da ƙyar za ta fita ta je makaranta da haka da ya zo sai tarar da yasta ce take soyayya take free call karfe sha biyun dare karfe biyu karfe ɗaya karfe uku na dare yasta ce yarinya karama duk ba ta kai shekara sha bakwai ba ya ce na cire ki a makarantar kuma na kwace waya ya ce kuma don ubanki ki nemo mijin aure shi ne fa uban ya ce dan uban <laughs> na dan ni ke na karfe ne ba bijin ransa ya ɓaci to kamar yadda suke da mu'amala da harkar wayoyin nan to akwai lalatattun 'ya'ya kuma da ba su da tarbiyya da ake ba su dama suna har kwaya suke sha sai su koya yara shi sa illa ne mutum ya kai yarsa mace ko ɗansa namiji makarantar da ba tarbiyya ba kyakkyawan gini ba ba cin jarrabawa ba a'a tarbiyya makarantar akwai tarbiyya ko babu tarbiyya duka waɗannan wasu abubuwa ne masu muhimmanci kwarai kwarai da gaske wanda ya kamata ku kula da shi sa ido da harkar ƙwayan nan yau ta shiga cikin manya cikin masu shekaru cikin 'yan mata cikin samari matasa cikin yara ƙanana ma'ana duk simtin mutane ɗin nan wallahi akwai masu wannan mu'amala da ainihin wato harkar ƙwaya abinda zan rufe da shi na ƙarshe menene illolin shan ƙwaya da harkar maye na farko dai saɓa wa Allah ku sani ya ku samari matasa sabon Allah ne shan kayan maye fushin Allah yakan tabbata ga mutum saboda duk wanda ya bugu to ya fita daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah baya so mutum ya sha abin da zai bugu kuma duk wanda ya bugu zai iya yin tasarrufin da bai kamata ba bari in baku tarihin haramta giya da ana shan giya da amma daga baya Allah ya haramta shan giya me yasa saboda shari'a ta lura illolin da ke cikin giya da kayan maye ya fi amfanin nan ko a ƙarshe cewa ake fihi ma ismun kabirun wa manasulun nan har aka zo innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aznamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu ku nisance shi giya da kayan maye da caca Allah ya ce ku bari to sabon Allah ne daga cikin illar shan giya ko kayan maye saba Allah ne wata rana sayyidina Hamza babban annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin a haramta a sha giya ya sha giya ya koshi radiyallahu anhu ya dauki makami takwabi ya je da manya-manyan raƙuma masu tsada na aliyu bin abi talib wanda amfani yake da su wajen ɗiban ruwa da ɗaukan kaya babba raƙuma ne masu tsada ƙalla ka samu irinsu a kasuwa sai na hamza ya ya same su duk ya sassoke su ya faffasa cikinsu ya kashe su ba wai ya yanka ba ta yadda za a ci naman a'a faffasa cikinsu ya ya kashe suka zama gawawaki mushe Ali bin Abi Talib ya zo ya tarar da raƙuman nan nasa barkaci a zube ya ce waye wannan aka ce ai babbanka ne sai da na hamza yana tafiya sai ji ya kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah kaga abinda sai na hamza yana zala ce tashi mu ne mu same shi aka je aka samu sai na hamza dan ai masa fada yaya aka yi wannan aiki annabi yana tsaye a kan shifa da ali bin abi talib sai na hamza ya daga kansa haka ya kalli manzan allah ya kalli ali ya ce da kai da kai dukan ku ba bayan iyayena bane yana cikin bukuwa sai annabi ya ce wa ali zo mu tafi zo mu tafi ba ta take shi ba idan mutum yana cikin buguwa yana cikin maye zai iya zagin uban shi zai iya zagin mahaifiyarsa kuma duk wanda yake cikin maye za a iya bashi bindiga a ce ya harba kunamanta ga kowa ya harba bai da ka ku gane illar yaduwar kayan maye a cikin yaduwar ta'addanci ne a cikin ku da ka bincike ya tabbatar mana da yawa da yawa daga cikin ta'addancin da ake a ƙasar nan za ku ga masu yin sa to suna shan kayan maye don wani abin da za ka ga an yi shi kawai za ka yadda cewa ba mai hankali ba ne zai yi shi wanda duk yake cikin hankalinsa wallahi ba zai yi wannan abin ba da haka in suka cire maka hankalinka sai kuma su baka makami su ce ka je ka yi taɓarna wani wurin da za a tura ka wuri ne mai mugun haɗari amma tun da an cire maka hankalinka za a tura ka kuma za ka je da haka ko da za ka je a kama ka babu damuwa abu na uku haukatar da mutane wata rana mun je gidan gajiyayyu yanzu ba a cewa a gidan mahaukata sai dai a ce gidan gajiyayyu ihtiraman lahum don girmama su ko ba ka bane kamar yadda yanzu aka hana a rinka cewa prison gidan prison sai dai a ce gidan gidan gyaran hali ko ba ka bane eh, correctional abin nan kenan gidan gyaran hali to gidan gajiyayyu amma muna nufin gidan mahaukata sai nake tambayan shugaban gidan irin ziyara ta sallah muke zuwa ce malam yanzu wannan duk mahaukata ne na ce yanzu wannan duk aljanu ne da su suka zama mahaukata ya ce kakan suna mafi rinjiyar su gaba ɗaya kwaya ce ta hukatar da su wallahi azimu malam ganin su ka yi iya ganin ka duk yara ne matasa duk sun zama mahaukata yasa na gaya muku daga cikin illolin shan kwaya ana haukatan mana da 'ya'ya kuma yau ko gobe in Allah ya kai mu ka je ka nemi duk inda gidan yan kwaya ko gidan mahaukata ko gidan gajiyayyu yake a nan garin Kano ko wancan garin ko jihar nan ka je ka bincika wallahi sai kai kuka yawanci yara ne matasa ko kuma wanda suke sun yi shekaru daman asali suna shan kwaya da wanda suke yawon dare aka tsince su a hanya suna shan kwaya to kaga bukatar waɗancan mutanen da na gaya muku tun farko sun ci nasara alal akalli sun rage mana yawa sun ne da mu mahaukata kuma an kai mu gidan gwamnati ana ciyar da mu abinci ana ta kashe kuɗi akan mu kuma useless ba mu da wani amfani a cikin al'umma mu ba malaman makaranta ba mu ba manoma ba mu ba direbobi ba mu ba masu taimako ba ma yin komai kawai muna zaune muna cin kuɗin gwamnati kuma ba amfani daga ƙarshe sai ga mutum ya mutu kawai an ji an turbi da shi an bulmi mai gidan shugaban gidan ya ce mun ya ce wallahi malam ka gan su majority abin da na karanta kenan majority yaran nan gaba ɗaya kwaya ce ta haukatar da su da kayan maye daga nan na gane cewa wannan harkar yaduwar kayan maye a cikinmu wallahi malam wani abu ne da mutanen nan suna da manufa suke yada mana harkar kayan maye na a mu. to ku sani cewa duk yaro ko yarinyar da yake mu'amala ko duk uban da ya bari ya'yansa suna mu'amala da kayan maye to ya sani cewa so ake haukatar maka da kuma da yawa ma'aukatan suke zama akwai wani certain age age shekaru da za su kai dole sai ka zama ma'aukaci kawai za ka fita daga hayyacinka nawa nawa ne 'yan kwaya masu kashi a jikinsu nawa ne nawa ne 'yan kwaya masu zuwa suna kwana a cikin fitsari nawa nawa da ido na na taba ganin wani dan kwaya a cikin wata babbar kwata a garin nan wani yake nuna yake ce kaga wannan fa anan ya kwana fa a cikin kwata kafafuwan suna cikin kwata wallahi yana kwance ruwa yana bi ta kansa a cikin ya saboda ya bugu da waka illa ne ba karama ba haukatar da mutane sannan kuma samar da barayi a cikinmu da samar da masu neman mata a cikinmu dukkan wannan illoli ne na kwaya da kuma hana mu ilimi duk lokacin da yara suka zama yan kwaya yan shaye-shaye to ba za su iya shiga jami'a su karatu ba kuma daman daga cikin illar da za a yi muku shine a hana ku shiga jami'a karatu duk wanda yake da kishin al'ummarsa dole su dan sai karatu duk shugaban da yake da kishin al'ummarsa dole yi so su je su yi karatu saboda karatu shi ke inganta rayuwar ɗan adam ilimi shi ke inganta rayuwar ɗan adam ilimi yake rage ta'addanci ilimi yake rage zaman banza ilimi yake wayar da mutane ilimi shine zai sa ku yi coping ku yi daidai da sauran kasashe masu tasowa saboda akwai masu ilimi a cikinku da haka daga cikin hanyar da za a hana yaranmu zuwa makaranta ko ba a ce kar ku shiga jami'a ba to yi sa musu kwaya da ya zama dan kwaya ba yanda za a yi zai yi jam ya ci da ya zama dan kwaya zai yi je ya zana waye ke ci Me zai yi ba da ka ku rubuta ku ajiye daga cikin illolin shine a haramta mana ilimi sannan kuma gadar da talauci a cikin mu duk wani wanda yake mu'amala da harkar kwaya za ku ga yana yana da talauci a tattare da shi sun fi kowa talauci kullum bai da kuɗi ba yanda za a yi mai shan kwaya mai shan kayan maye kaga yana da wani kuɗi saboda da ya samu wannan kuɗi zai je kashe su a wannan harkar maya Sai yanzu za ka da haka za ka yi aure da wannan talaucin da haka za ka taimaki mahaifiyarka da ubanka ya mutu ya batta da haka za ka zo ka taimaki al'umma samar da kuma barayi a cikin abu na gaba sata da yawa za ka an kama wani yana sata takalmi ko yana satar waya da an buge shi an buge shi yana alamar sai ka ji jami'in tsaro yana cewa dan kwaya ne ma ga bakin sa nan ashe yana shan kwaya kai dan abu kazan ka sau nawa kake shan kwaya sai ce kullum yana shan kaza me kake sha yana shan kaza akwai yaron da aka rutsa shi billahi azimu malam sai da ya kirga kwaya kwaya da yake sha ba za ta ba karamin yaro bai kai ashirin ba bai san adadin irin kwayoyin da yake sha ba ga koyawa yara yawon dare dudan kwaya za ga yana yawon dare baya zuwa ya kwanta gidan iyayensa da wuri kun ga total condemnation ne condemning rayuwar dan adam ne harkar maye da harkar kwaya kuma siyasar nan da wuce ga ana ana yi ana wayar sauransu ba za ka iya komai ba sai dai kai kullum a dora ka a windon hais a baka makami a ce ka sari duk wanda baya wani amma kai dai ba za ka fassa ka a ce kai kake nema ba ba za ka zama limami ba za ka zama malami ba rayuwarka ta mutu kuma illar kwaya in ta riga ta taba maka kwakwalwarka ha in dai ta taba kwakwalwarka in dai ta taba kwakwalwarka to da wahala ta gyaru duk wanda kwakwalwarsa ta birkice saboda shan kwaya to ba lallai ta gyaru ba ka cuci 'ya'yanka da za haifa ka cuci jikokinka za su ce kakansu mahaukaci ne in ma ka samu 'yar kwaya 'yar uwarka ka aura kuma nan da ke kira ga gwamnati wajibi ne a daɗa tsanantawa da taimakon wannan ƙungiya da take ko ma'aikata da ke kula da harkar shaye-shaye a tallafa musu a basu kayan aiki basu motoci ba ma ganin su da motoci sababbi kamar yadda 'yan corona suke da motoci yadda corona yanzu ta tafi an yi jana'izar ta insha Allah amma ƙwayan nan ta mana illa a basu motoci a basu babura na shiga cikin unguwanni a sama musu kayan aiki a sama musu wajen ajiye yara su ciyar da su su ba su magunguna da za su amayar yanzu idan mutum ya sha kwaya sha kwaya akwai abin da za a auna shi a gane shekara kaza yana shan kwaya akwai abin da za su yi ta bashi ta amanta ya ta amanta baki kirin ya ta amanta ya ta amanta ya rinka cin abinci mai kyau sai kaga wata ila ya dawo cikin hayyacinsa wani ya farka wani kuma baya farkawa yanzu in za ka shiga soja ko za ka shiga 'yan sanda ko za ka shiga dss ko wani abu sauransu ba akwai fa inda suke zuwa fa su gwada ka su gaba ka shan kwaya ha ashe ba a so a sha ƙwaya to yaya kuma idan an ɗauki rufon ɗin an riga an shiga kuma ake barin wasu na sha yaya har a gidajensu za a rinka bari ana kawo ta ana sha ko ana shan burkutu ko ana shan giya wallahi muna da damuwa musamman mu a nan arewa akan harkar abin da ya shafi harkar yaduwar ƙwaya. da haka ya ku yan uwana musulmi masu saurare na kusa ko nesa wannan kaɗan kenan daga cikin illolin mu'amala da kayan maye da kayan shaye-shaye wanda na taƙaitu akan buga muku misali dangane da abubuwan da suke faruwa ne a yau idan kun ji to ku gyara kowa ya riƙe ɗansa kowa ya kula da ɗansa kowa ya kula da ɗiyarsa kowa ya kula da gidansa kuma Allah allahu ina kira tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila wallahi idan kuna so ku rage rage ku rage percentage na harkar kwaya da mu'amalanta za ku iya yi don Allah ya ba ku dama shugaban ƙasa gwamna ciyaman wane ne wane ne duk masu kujerun nan da suke da abin da sarakuna ku haɗa kai da malaman addini ku rage mana bala'in karkar maye da ƙwaya da yaran mu suke ta cewa suna shan ƙwaya wallahi zai mana illa nan da shekaru da za su zo kuma gwamnati ta zama gwamnatin da gaske in ta kafa doka lalle abu dogon da gaske yanzu akwai kasashen da in aka kama ka kana mu'amala da harkar kayan maye in suka ɓoye ka an daina ganin ka wallahi saboda ba sa wasa da shi amma mu mu zo muna ka mu zuba ta a bud mu zuba ta a safaya taya mu ɗebe ta a cikin mu. mu zuba ta a cikin kwalaye na kaza mu zuba ta a cikin buhun shinkafa mu zuba kayan maye da kwayoyi a cikin buhun fulawa a cikin buhun suga a farke shi a zuba don a tsallaka a kai wani guri mutane marasa tsoron Allah kana da sana'a ka ta rufin asiri kana sai da hatsi kana sai da kwaya kana kayan provision kana sai da kwaya ka bude chemist ana ganin kayan allura kake cirewa da sauran ruwa da ake daura mutane a kai na sai da kwaya duk yaran nan na suna shan maye a cikin unguwanni a cikin unguwanni suke saya kar ku ɗauka sabon gari suke tafiya su a cikin unguwanni akwai wanda kuma wanke rigar su yake lafiya lau baka bai da shago bai da gona bai da komai amma wallahi mana akwai inda ake zuwa a sai kayan maye a wajensa kuma suna cikin mutane suna samun kuɗi suna mu'amala suna saka riguna masu kyau kuma kayan maye suke siyarwa yara da haka ina ina tausaya wa ƴan uwana ina tausaya wa samari ina tausaya wa iyaye ina kuma tausaya wa al'umma gabaki dai dangane da bala'in kayan maye da ya yadu a cikin wannan al'umma ta mu fata na Allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa malaman addini Allah ya sa su farga su ci gaba da faɗakar da mutane akan illar shaye-shaye a cikin wannan al'umma haka hukumomi da gwamnati ta kafa Allah ya ba su ikon adalci su daina karban cin hanci su tsaya su yi aiki saboda Allah duk wanda ya ba daidai ba lalle a ɗau mataki a kansa sannan kuma lalle ne gwamnati ta sa ido akan suwa suke shigo da karkar kayan mayan ba wai a ta kama yara ana kai su kurkuku ana ƙara yawan wato 'yan ta'adda a cikin kurkuku ba a waye suke shigo musu da kwayar suke sayarwa suke sayar musu a bincike su su ma a ɗauki mataki a kansu wanda hukuncin su shi ya fi girma akan ma wanda wanda ya ɗauka ya sha wa bi hadha al kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh